yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da 24 ga watan juma'a ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da takwas ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na goma sha bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba ibnu taimiyya ya ce almunharifuna wato karkatattu ko batattu waɗanda suka ɓace dangane da ma'anar ayoyi da hadisai ingantattu game da siffofin Allah maɗaukakin sarki nau'i uku ne nau'in farko ya ce ahalut 'yan ruɗu da ruɗani waɗannan su ne falasifa asalinsu maguzawa ne kafirai ne ba su yarda da Allah ba ba su yarda da annabawa ba ba su yarda da tashin alkiyama ba ba su yarda da wahayi ba ba su yarda akan cewa duniya halitta ta akai ba ba su yarda akan cewa duniya tana da farko ba dan haka ba za ta kare ba ba su yarda da cewa ɗan adam ko kuma halittu za a tashe su ba a ƙarƙashin haka ba su yarda da hisabi ba to waɗannan mutanen abin da ya sa malam ibnu taimiyya ya ɗauko raddi a kansu a nan tare da cewa yana da littattafai na musamman kamar safadiyya da nubuwat waɗanda ya musu raddi na musamman abin da ya sa ya kawo su a nan sai don wannan kafircin nasu ya fi su cikin aƙidojin wasu sufaye da 'yan shi'a kamar karamita da batiniya da ismailiya waɗanda in ka dube su a fakaice za ka ga sun burbuso ƙidu irin na waɗannan maguzawa sakamakon haka za ka ga ɗan ismailiya ko ɗan batiniya ko ɗan ainihin karamita za ga yana musun wasu abubuwa waɗanda musunsu yana bayuwa zuwa ga duk irin waɗancan lazimin aƙidoji na falasifa to sa'an nan na biyu malam ibnu taimiya ya ainihin wato kira su ahlut ta'awil to su ahlut ta'awil sai ce su ne mutanen da yake aya alqur'ani ta ce Allah yana sama sai su ce a'a ba Allah ne a sama ba ana nufin mulkin shi ya kai sama haka ce Allah maɗaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama sai su ce a'a al'amarin shi ne zai zo ina haka ce Allah na sauka a ƙarshen dare sai su ce a'a rahma shi ce take sauka to sai ibnu taymiya yace waɗannan kashi na biyu su ne asalin makasudi wato su ne abeban nufi da yi wa raddi a wannan littafi to sa'an nan da ya gama bayanai dangane da su da nau'ukansu da makamantansu sai ya ɗan tsahirta sai ya ce nau'i na uku su ne inda muka fara karatu a makon da ya ce a inda yake cewa wa amma sinfu salis kun ga wurin ko ya ce amma su nau'i na uku wahum ahalu tajhil waɗannan su ne 'yan sun sani sun take sani wato sun sani amma sun yi ƙememe sun ƙi yadda da abin da suka sani ɗin ina fata an gane akwai bambanci tsakanin ahlul tajhil da ahlul jahali ahlul jahali su ba su sani ba ahlul tajhil waɗanda sun sani sun take sanin su sun ƙi fahimta abin da suka ainihin sani to a nan bari mu ɗan ɗauko domin mun yi karatun zuwa gaba shida ne kawai ko kuma saɗara shida sai ainihin lokaci ya ƙure mana mala yake cewa wa amma sinfu salis wa hum ahlut tajhil su nau'i na uku dinnan ko kuma kashi na uku su ne 'yan sun sani sun ƙi yadda da abin da suka sani fahun kafirun min na ila sunna tiba'i salaf yace suna nan da yawa ko su dinnan su ne suna nan da yawa daga cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga sunna da kuma bin salaf ya ga yadda su suke faɗin aƙidarsu da manhajinsu cewa suke Innan rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yakun ya'rifu ma'ani ma anzalallahu alaihi min ayati sifat manzon Allah da kanshi bai san ma'anonin ayoyin da Allah ya saukan mishi ba wala jibrilu ya'rifu ma'ani tilkal ayat kai har mala'ika jibrilu ma da ya kawo saƙon daga Allah zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi sallama bai san ma'anonin ayoyin da ya ɗauko ya kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wala sabiquna al-awwaluna arafu zalika hakanan malaman farko daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai su ma ba su san ma'anonin da Allah maɗaukakin sarki saukawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba malam yake cewa wa kadhalika qawluhum fi ahadisi sifat haka ma suke faɗi a cikin hadisan sifofi su ce anna ma'anaha la ya'lamuhu illa Allah babu wanda ya san ma'anar irin waɗannan hadisai da Allah maɗauka da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ko fi akhiri kulli lailatin ko fi sa'atil akhira min kulli lailatin suka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ni amma shi ma bai san ma'ana abin da ya faɗa ba sahabbai manya-manyan malaman su irin su abubakar da umar da su jabir da su wane ne mu'az duk ba su san ma'anar waɗannan hadisan ba gaba ɗayansu sai suke cewa ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah maɗaukakin sarki amma tare da haka sai malam yace ma annar rasul kallama bi hadha ibtida'an tare da cewa shi manzon Allah shi ya fara faɗin waɗannan maganganun a wurin shi aka fara jin su amma fa bai san ma'anarsu ba shi ma yana faɗin maganganun ne fa ala qaulihim ibnu taymiya yace to yanzu fa a ƙarƙashin maganar su abinda suke cewa a fakaice takallama bi kalamin la ya'rifu ma'anahu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi ya yi wasu maganganu ne waɗanda shi da kanshi bai san ma'anarsu ba wa ha'ula'i ya ce to kun ga irin waɗannan ya zunnuna annahu muttaba'u qaulahu ta'ala zato suke fa cewa wai su sun bi maganar Allah maɗaukakin sarki wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san ta'awilin waɗannan ayoyi ko waɗannan hadisai sai Allah abin da suke faɗi kenan me wannan magana ta take nufi jama'a kun ga sun bata ne amma menene suka ɗauko ya goyi bayan batansu ƙur'ani amma ku kiyaye magana ta ban ce ƙur'ani ya goyi bayan batansu ba na ce me suka ɗauko su ne suka ɗauko kenan yanzu mutum zai ɗauko wata aƙida sai ya nemo ƙur'ani sai goyi bayan shi to wannan manhajin shi kanshi shi bid'a ne sunna ita ce shi ƙur'anin ne za ka duba ya baka aƙidar ba wai kai zaka je ka mu aƙidar ba sannan ka nemo aya ta goyi bayan ka wannan da'abul mubtadi'a ne ya kamata ku gane su 'yan bid'a suna ɗebo qur'ani ne goyi bayan su ahli sunna kuma suna ɗibo qur'ani ne ma'ana suna ɗibo aƙidojinsu ne cikin alƙur'ani sai su goyi bayan aƙidojin su ko su za su yanke aƙidojin sun ce kaza to sannan sai su yi ta laliban ayoyi bai rage kowane ɗan bidi'a ba a cikin wannan maganar kowanne iri ko mai bin bidi'a a ƙida ko mai bi a mazhabi ko mai bi a mashrabi ko mai bi a kowane fanni sai ya gama tsara wa shi bidi'ar tukuna wani ma fitsaren ran fa jama'a ba ruwan shi da neman dalili sai ran da kuka zo kuka koye shi sannan ne zai ta lalibe amma asali ya riga ya yanka kutoyi yake yi bai da dalili a lokacin da yake yi sai ya haɗu da waɗanda za su ce me dalilin ka na kaza sannan sai ce ai to ai ai ai dai qur'ani ya zo da komai to sannan sai ta lalube a cikin kwakwalwar shi in ya fusgo wata aya da ya dan samu ta dan gegari irin magana shi sai ce ga wannan aya wannan laifi ne mafi girma a cikin addinin musulunci domin asali kowa kafiri ne asali kowa ba ma guje ne to qur'ani ne zo da addini a ƙarƙashin wannan ba daidai ba sai ka zo ka yi wata irin sallah wadda ba ka da dalilin yinta sai kuma a ce maka me dalili sai ka ce to ai ga hadisi a cikin sahihul bukhari sai kai ta kawowa sai kai ta misali jama'a yanzu mutanen da suke sakin hannu a sallah lokacin da hujja ta kure musu da naji ana muƙabala da su sai wani yake kawo hadisin musu salatuhu mutumin nan da ya zo yana sallah batacciya sai shi ya ai gashi gaba ɗayan da annabi ya kwatanta mishi sallah aina ya ce mai ya runguma hannu sai aka ce babu sai ya ce to kun gani an ce mai ya saki kenan yanzu wannan sai da aka neme shi da dalili ne sannan ya san akwai wannan hadisin amma a dafa yana sakin hannu ne a sallah saboda kungiyar shi ce ko national ɗin shi ce ko shugaban shi ce ta ce mishi yi kawai tunna son ku kiyaye wannan manhajin idan ahalus sunna ba su yi taka tsantsan ba ko to yana iya shiga duk wani ahalis sunna domin abin da malam yake cewa ku ji da farko masu wannan aƙida akwai su da yawa daga cikin masu cewa su ahalis sunna ne akwai cikin masu cewa su salafiyuna ne jama'a kun san makon da ya wuce da muka zo muka dan fara tattauna wannan sai da na ce ku dubi adalci irin na ibnu taymiya ma'ana ko kai salafi ne ka bata ko kai ahli sunna ne ka bata ba dalili bane ya rufa maka asiri ba kuma tunan asirin ka yake ba amma me yake yana gyaran ita matsalar ne don ka dawo kan abin da yake daidai idan kun fahimci wannan maganar jama'a yanzu sai da suka riga suka ce ba wanda ya san ma'anar ayoyin nan ba wanda ya san ma'anar hadisan nan sai aka ce musu mene da dalili sai suka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah to yanzu in ka tambaye su wannan damiri yana koma zuwa ga ayoyin sifat ne da hadisan sifat su dai kawai sun jawo to haka yan bid'a suke sai mutum ya ce maka wa ma qadara Allahu haqqan menene dalili sai ya ce abin da Allah ya kaddara kaddara Allah gaskiya ce da karatun ayar da fassara ayar da ma'anar ayar duk ya ɓace gaba ɗaya amma kuma ita ce hujjar shi wai akan kaddara ko kun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya kiyaye mala yake cewa waɗannan masu wannan maganar fa wai zaton da suke suna cewa ne wai suna bin magana Allah maɗaukakin sarki da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma ya alamu ta'awilahu illallahu babu wanda ya san ma'anar shi sai Allah maɗaukakin sarki wato na fassara ne a bisa yadda fa suke ɗauka wannan ita ce aya ta bakwai cikin suratu Ali Imrana sai malam ya ce fa innahu waqafa kathirun min as-salafi ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'awilahu illallahu da yawa daga malaman farko a karance a wajen babin kira'a idan suka zo kun san akwai wani ilimi ɗaya daga cikin ilmomin tajwidi mai suna alwakfu wal wato wannan science ne ilimi ne mai zaman kanshi ba wai za a ce maka bane tsaya wuri kaza tashi wuri kaza a'a za a koya maka sirrin idda ya halatta a tsaya da idda bai halatta a tsaya ba da inda in numfashi ya tike maka in ka tashi ɗaukowa za ka tashi daga aya kalmar da numfashin ya tike a kai ne ko ko ya kamata ka koma ka ɗibo wasu kalmomi ka haɗa don ma'ana ta fita wannan ilimin al'imamu abu amrin niddani ɗaya daga cikin malaman salaf ya rubuta littafi ya sanya mishi alwaqf walibtida. ilimi ne mai zaman kanshi to a ƙarƙashin wannan ilimin suke fitar da kuma ƙa'idoji da alamatul waqfi misali in kuka dubi nan a wannan nuskata wadda take musahaha muhaqqaqa ya kawo ta da yadda take a nuska ahlul madina ita ce nuskar nan da sarki fahad ya sa aka buga za ku ga wata mimun a kai wadda take nuni akan lazim ai waqful lazimun wato nan ya lazimci ka tsaya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ta'awilin shi sai Allah sai ibn taymiya ya ce to an samu da yawa daga malaman salaf in sun zo karatu suna tsayawa a nan kuma sai ya ce wa huwa waqfun sahihun wannan wurin tsayawa ne wanda yake ingantacce yayi daidai to gashi anan bari in dan karanto mana daga cikin ainihin wannan ta'liqi na professor Tuwaijiri sai ku saurara yace wa mimman waqafa ala zalika ibn umara wa ibn abbas fi riwayatin daga cikin malaman farko waɗanda in sun zo karatun alkur'ani suke tsayawa a wannan wurin akwai abdullahi ɗan umar sannan akwai abdullahi ɗan abbas amma a wata riwayar tashi a wata riwayar fa za mu zo mu ji ta ita kuma baya tsayawa a wannan wurin ko kuma yana halattar da tsayawa a dukkan wuraren guda biyu wa aisha da aisha ita ma ɗaya daga cikin malaman farko ce wa urwatu ibnu zubair wa umar ibn abdulaziz wa abi sha'sa wa abu nuhaik wa ilaihi zahabal kisa'i cikin qurra'u al-imam al-kisa'i shi ma akan wannan ya tafi al-imam shatibi yake cewa wa amma aliyun fal kisa'i na'atuhu lima kana fil ihram fihi tasarbala yace shi aliyu ana siffanta shi da malam mai gwado malam mai bargo saboda mai an tafi aikin hajji yayin da ake dan sa fallan yadi shi ga ya samo bargo ya rufa shikenan sai suka sa mai malam mai gwado to al'amatul kisa'i daga cikin ƙura'u as-saba'a ana fata an gane wal farra da al farra wal akhfash da al-imam akhfash wa abu ubaidin wa abu hatim wal asma'i jama'a kuna jin malaman lugha amma kuma sun kware a kira'a ku haka ya kamata dan luga bai kamata ta zama ta fitsararru ko kuma yin iska mashaya ta ba ba amma mu yanzu nan an bar wa mashayata ba da 'yan iska da 'yan bid'a su suke karatun lugha amma nan kana jin ƙwararru ne daga cikin malaman lugha kai baka taɓa jin ma'ana su ƙwararru ne a cikin ƙira'a kuma ka ji har ana hujja da su akan wuraren tsayawa a cikin alƙur'ani sai yake cewa wal asma'i da al-imam allamatul asma'i wa sa'alab da sa'alab kun ji fa duk waɗannan malaman lugha ne amma kuma ka je su sun bayyana a cikin shehunnan kira'a waktara ibn jaririn ibn jaririn wa qudama da al-imam ibn qudama wal bagawi da kuma sharihu sunna al-imam al-bagawi sun zaɓi eh a tsaya a wannan wurin wa abdul al wa abdul qahir al-baghdadi da kuma Abdulkahir qahir al-baghdadi min littafin al-farq Firak. wa rajjahu shaukani wa shankiti babban malami shaukani da shankiti dukkansu baki ɗaya sun tabbatar da cewa tsayawa a wannan wurin in kana karatu shi ya fi dacewa ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka ce warrasikhuna fil ilmi to sai zama wawun anan ta zama wawu isti'nafin me ma'anar shi kenan a karkashin nan wa ma alamu ta'wilahu illa Allah irin waɗannan wurare waɗanda suke da ainihin wato wahalar fahimta a cikin Alƙur'ani babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah to in ka tsaya a nan ma'anar kenan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi masu zurfin ilimi kuwa kaji inda wawun din ta fito su kuwa masu zurfin ilimi ya zama sabuwar magana in suka zo irin waɗannan wurare ya kulu na aman na bihi sai su ce mun yadda da abin kamar yadda Allah ya saukar kamar yadda yake nufi ma'ana ba musamman ma'ana shi ba kenan wannan ita ce fassara ta farko ta ainihin wato wannan kira'a to za kuma mu zo gaban insha Allah sai mu tattauna waɗancan malai ce ka duba tafsirin ainihin tabari a cikin mujalladi na uku a shafi na 182 zuwa 183 da ibnu kasirin mujallad na ɗaya shafi na bakwai zuwa na tara da kuma fathul qadiri a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sha biyar Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam ya ce sai mu koma sama lakin lam yufarriqu baina ma'anar kalami wa tafsirihi sai dai kuma fa tare da ainihin haka su malaman waɗannan na farko ba su bambance tsakanin ainihin wato ma'anar maganar ba da kuma ainihin ma'anar tafsirinta suka ce abin dai da magana take nufi shi ɗin ne da yake komawa zuwa ga asalin abin da tafsirin ma yake komawa gare shi wa baina ta'awilin ladin faradallahu ta'ala bi ilmihi ba su bambance tsakanin ainihin wato ma'anar magana da tafsirin ta ba da kuma ainihin ma'anar ta'awili wanda Allah madaukakin sarki ya kadaitu da sanin shi wannan maganar ibnu taymiya kenan to sai ibnu taymiya ya koma yana raddi ga waɗancan da su ahlut tajhil yace wa zannu suna zaton anna ta'awilal mazkura fi kalamin lahi huwa ta'awilul mazkuru fi kalamil mutaakhirina wannan wurin da Allah ya ce wa ma alamu ta'awilahu kalmar ta'awil din ko su sai suka ɗauka wannan da Allah ya faɗi ita ce wai kalmar ta'awili irin wadda ainihin na suke amfani da ita mala ya ce wa ghalitu fi zalika sun yi kuskure akan haka zai bayyana ainihin wajihin kuskuren nasu wato bari ku ji jama'a yana da muhimmanci sai mun fara karatun luga yayi nisa a makarantar nan za mu zo mu ɗauko salon karatun luga da yadda ya kamata a fahimci luga abinda wannan magana take nufi shine idan kana koyan luga ya kamata ka gane wacce irin luga a bisa wanne irin namfi da nahaji ce kake koyarta misali yanzu mu ɗauko al'adunmu yanzu idan aka sanya waƙoƙin shata da ɗan ƙwairo da ɗan ana anace ‘ya'yanmu na yanzu ‘yan shekara sha biyar ashirin kai har ‘yan shekara talatin ma wasu daga ciki ba sa fahimta sai sai hausar ta zama musu mu'akkada ba sa iya fahimtar ta me yasa saboda juyin juya hali da ya faru na shigowar wasu yarurruka da wasu ainihin irin civilizations wato wasu irin sakafat da suka shigo wa al'adun hausawa da suka zo sai suka rikita hatta harshen ko an fahimta jama'a wannan abin da malam yake cewa a nan ne kalmar ta'awili da ta zo a ƙur'ani ba ita ce ɗaya ma'anar da kalmar ta'awili da mutaakhiri ne suke amfani da ita ba idan yanzu kana karatun alƙur'ani za ka ga wata kalmar eh, menene kalmar a wurin aikin hajji da wurin sallar juma'a na sha muku misali da ita a inda Allah yake cewa fa'iza qudiyatis salatu can kuma wa'iza ƙadaitun manasikakum to yanzu qada'i qada'i anan me ma'anar shi sai ka koma ma'anar da qur'ani ma'anar larabci a san da qur'ani ya sauka a wancan lokacin da qada'i da itimami da ada'i duk ma'anarsu ɗaya shine yin abu kawai yin abu malaman fiqh da suka zo daga baya sai suka yi istilahi in aka ce itimami cikawa ada'i yi akan lokaci qada'i ramuwa to yanzu ka kana fassara qur'ani da wannan istilahin nasu sai ce to ai istilahin nasu hadisun ba'da nuzulil qur'an ya faru ne bayan qur'ani ya sauka dan haka ma'anar da alqur'ani yake nufi daban da ma'anar da malaman fiqh suke nufi da qada'i a ƙarƙashin wannan yanzu kenan fa'iza qudiyatis salatu idan aka gama sallah kawai to amma malamin fiqh sai ya ce maka ai qaba'i shine in aka rama bayan lokaci ya wuce to ba za ka je ka ɗauko wannan istilahat ɗin ba ka zo ka ainihin fassara su da haka na taɓa gaya muku wata magana wadda yake abin ya bani tsoro da naga kuma a aikace an yi ta ita ce kusan shekara ashirin da ta wuce ina madina na je na samu wasu matasa suna gyaran tarjamar hausa ta mala abubakar gumi sai na ce a'a ba ku da ahaliya ta ainihin gyaran wannan tarjama tashi dalili ita ce na ɗaya dai tukuna ba ku yi karatu kamar shi ba a karance na biyu hausar ku ba irin hausar shi ba ce saboda haka kuɗin nan kanawa ne dukansu kanawa ne yaushe za ka ɗauki tafsirin ba sakwace ko ba fare ka ce za ka gyara a inda in ya ce wanga sai ka ce wannan ba hausa ba ce sai ka ce sai dai a ce wannan to yanzu menene bambance wanga da wannan babu bambanci lahaja ce to kenan sai na ce abin da ya fi ku zauna ku rubuta tafsiri da hausar kanawa amma wasu misali yanzu sai malai zai ce maka kwabcare kwabcaren nan ce asali fulatanci ne amma sai sakkwatawa malamai masu karatun tsoro sai suka ɗauke ta sai suka mai da ita ma'anar nuzulan ko biyafa ko ma'ida ko wani kabaki ko wani liyafa da dina sai ba sakwace ce maka za mu je mu ci kwabtare to yanzu menene kwabtare a wurin bahaushen Kano babu kalmar ba zazzagi bai da ita to yanzu kaga Abubakar gumi ya sa sai ka ce a soke ta wannan ba Hausa bace ko kuma wannan kuskure ne saboda me istilahin ka daban istilahin shi daban yanzu a bisa babin adalci idan kai ba shafi'e ne ba ka ɗauki littafin ba malike kai ta haƙiƙin shi ba domin za ka zo matsalar da zai ce wannan haramun ne kai kuma a wurinka menene sunna ne jilsatul istiraha sunna ce a wurin shafi'iya a wurin malikiya kuma bata halatta ba ko kun fahimci wannan da kyau ashe in kuka gane wannan jama'a wato dole ne sai mun tsaya mun fahimci menene ibnu taymiya yake so ya ce mana anan ƙur'ani ya sauka da kalmar ta'awil abinda ƙur'ani yake nufi da kalmar ta'awili daban su kuma ahalut ta'awili din muta'akhiruna abinda suke nufi da ta'awili daban ƙur'anin yace ta'awili abinda yake nufi ma'anar abu ta haƙiƙa ma'anar abu ta haƙiƙa su kuma abinda suke nufi da ta'awili fa shine kawar da lafazi daga ma'anar da take bayyana a zahiri zuwa ga wata ma'anar wadda ta daidai da wanda ke kawarwar a ƙarƙashin haka irin yadda ni zan yi ta'awili kenan ya sha bamban da irin yadda kowa zai yi ƙarshe za a samu mabambantan fassarori amma a kan ne nassi ɗaya amma ƙur'anin ya ce ta'awili yana nufin fito da haƙiƙanin abu ko saboda wata ƙarina wadda take kusa ko wadda take nesa don haka za ka ji ibnu taimiyya zai ce yanzu misali aljanna da Allah maɗaukakin sarki ke faɗi akwai ci da sha a aljanna ko to ci da sha a aljanna na haƙiƙa ne to amma wa ma alamu ta'awilahu illallah to amma yaya haƙiƙanin irin ɗanɗanan abincin aljanna ike in aka gwada da ɗanɗanan abincin nan duniya to ba wanda ya san irin wannan ɗanɗanan sai Allah to amma wannan ba dalili bane ka ce to tun da dai haka ne to bai da ɗanɗano to babu abincin ma to aljannan ma babu ita to kun ga su na haka suke duk abin da basu gano mahiyar shi ba sai su ce babu shi su kuwa salaf idan Allah ya ce akwai kaza sai su ce akwai idan ya fashe abin ɗaya bayan ɗaya su ma su fashe in bai fashe ba sai su ce akwai abin amma sanin kaifiyar shi da mahiyar shi to ita ce ake fawwalawa zuwa ga Allah wannan shine bambancin manhajin salaf da kuma manhajin mutaakhirina ma'ana a takaice manhajin salaf ya takaitu ne akan imani da kuma tsayawa akan abin da Allah ya faɗi wannan shine ta'awil din su kuma manhajin mutaakhirina fa ya tsayu ne akan duk abin da baka gano ma'anar shi ba to kai inkarin shi to wannan sai su kira shi ta'awili Na ga ce a yanzu misali algafata malam yaya kace Allah ba a sama yake ba bayan Allah ya ce sai a ce to kai yanzu an ce Allah a sama yake wa kula da ƙasa kuma wa yake kula da gabas wa yake kula da yamma don haka kaga ashe cewa Allah a sama yake matsala ce mai wahala ganewa eh to Allah ba a sama yake ba kaga ya kora abu salafi sai ce Allah ya ce a sama yake eh mun yadda a sama yake yaya yake a saman bai bayyana ba sai a ce to wannan an fawwala al'amarin gare shi yanzu kun ga an tafi tare da nassoshin an yi imani da su abin da ba a sani ba fa ba a ƙaryata ba an fawwala mishi haza manhajuna wannan shine manhajinmu a ƙarƙashin wannan sai malam ya ce fa inna ta'wila yuradu bihi salasu ma'ani shi ta'awili in aka ce ta'awili to ana nufin abubuwa guda uku فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال li dalilin yaqtarinu bi zalika abin da ta'awili yake nufi a wurin istilahin da yawa daga cikin mutaakhirina shine sarful lafzi karkatar da lafazi anil ihtimalin rajih daga ainihin wato ma'ana wadda ita ce tafi ƙarfi ilal ihtimalil marjuh zuwa ga ma'anar da ba ita ce take da ƙarfi ba li dalilin saboda wani dalili ya bi zalika wanda ya gwamu zuwa ga wannan abin da ake yi wa ta'awili din me ma'anar wannan maganar nassi ne yazo zo ya ce kaza kada a yi ko kuma a yi kamar me ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu ya ku ne in kun ci bashi zuwa wani lokaci to ku rubuta shi yanzu ku rubuta shi da Allah ya ce menene umarni ne ko to amma sai ka ji kuma malamai daga cikin mutaakhiri na irin su ibnu kafirin da makamantansu sai ce amma rubutawar ba dole ba ne a me yasa ba dole ba bayan ku kuka ce in Allah ya bada umarni dole a biga kuma Allah ya bada umarni sai ce saboda suna da wani dalili da ya nuna ba dole ba ne dalilin kuwa shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci bashi ba a rubuta ba sahabbai da yawa daga cikin salaf sun ci bashi ko an karɓi bashi wurinsu ba a rubuta ba baya yiwuwa a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama da malaman salaf ba su bi umarnin nan na Allah ba to kenan wancan umarni saboda waɗannan ayyuka na annabi sallallahu alaihi wa sallama zai bayyana kenan ba umarni ne akan wajabci ba sai a ce akan menene sai wasunsu kuma sai su ce akan mustahabbanci wasu kuma sai su ce lil irshadi ne wasu su ce eh mustahabbi ne an so a rubuta wasu kuma sai su ce a'a bai kai ma mustahabbi ba dan samar da natsuwa ce dan haka in na ji na natsu da kai kawai in rabu da kai ka tafi ba sai na rubuta ba in na ji ina son in samar wa da zuciya ta ainihin ƙarin natsuwa sai in ce to a rubuta yanzu a nan yaya aka yi suka sarrafar da lafazin umarni wanda yake fa'idantar da wajabci zuwa ga mustahabbanci ko kuma irshadi halal sai dan akwai wani dalili wanda ya kusanci wannan magana da zai halatta a karkata zuwa ga abin da asali ba shine rajihi ba An rajihu nan anan shine rubuta bashi shine me wajibi shine rajih to amma me yasa suka dawo suka karkata zuwa ga an raayil marjuh li dalilin yaqtarinu bidhalika saboda akwai dilalatul iqtirani dilalatul iqtirani a cikin ilimin usulu wani dalili ne da ke taimakonka zuwa ga samar da wata fahimta saɓanin abin da lafazi na zahiri yake hukuntawa amma da sharaɗi wannan abin da zai zama maka dalilin da zai sarrafa da kai shi ma ya zama dalili ne mai ƙarfi kamar wancan da ya kafa shari'ar ko kuma wanda ya fi don haka a wajen kafa shari'a da ƙur'ani da hadisi su ɗaya ƙur'ani ya ce a rubuta bashi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama bayyana annabi bai rubuta ba to aikin annabi sallallahu alaihi sallama ka iya zama ma'anar alqur'ani a ƙarƙashin wannan sai a ɗauki wannan aikin na annabi sai a rage ƙarfin da waccan aya ta zo da shi na haka sai a ce umarnin ya koma zuwa ga kaza kenan wannan na kawo mana misali ne akan wannan ƙa'idar. a ƙarƙashin wannan sai malam ibnu taymiya yace fala yakunu ma'anar lafzu fala yakunu ma'anar lafzi الموافق لدلالة ظاهره تعويلا على اصطلاح ha'ula to yanzu a bisa istilahin waɗannan malamai ma'anar lafazi da te daidai da abin da zahirin shi ke nunawa ba zai zama ta'awili ba kenan me ma'ana wannan maganar kamar sallah me ma'anar sallah ruku'u da sujuda da sauran abubuwa da aka sani to yanzu Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakata in ka ce ma'anar ta sallah irin wadda kuka sani zakka irin wadda kuka sani to yanzu wannan a bisa waccan fassarar ya zama mai kenan zahiri bai zama ta'awili ba domin ta'awili a bisa waccan ma'anar ta farko shine mai abin da nassi ya faɗa sai a samu wani nassin sai zo ya kawar da ma'anar sai ta koma wani abu daban shine ta'awili to yanzu abin da nassi ya faɗa kuma haka nassin yake nufi ya zama mai zahiri shine ibnu taymiya yake faɗi ko kun fahimta jama'a sai ya ce wa zannu sai suke zaton anna muradallahi bi lafzi ta'awili zalika sai suke zaton cewa ma'anar abin da Allah yake nufi da lafazin ta'awili, to ainihin wato ita ce waccan ma'anar ita ce wacce ma'ana ita ce abin da ya bayyana a zahirin a hukunta shi da zahirin ko kuma abin da ya bayyana a zahirin a hukunta shi da akasin zahirin saboda wani dalili sai suka ce wa annalin nususi yanzu ya dawo yana raddi ne ga ahlul tajhil fa suka ce to kuma su nassoshi na shari'a suna da ta'awilan suna da wasu ta'awili mukhalifan limadluliha waɗanda suka saba wa zahirinsu la ya'lamuhu illallahu babu wanda ya san ma'anar waɗannan nasoshi sai Allah au ya'lamuhu almutaawwiluna ko kuma suka yadda cewa kamar yadda Allah ya sani to almutaawwiluna ma sun san ma'anar wato yanzu ka'idoji ne ibnu taymiya ya shimfiɗa mana su bari dawo da hankalinmu zuwa ga asalin karatun littafin waɗannan ahalut tajhil su a su cewa suke duk abin da ya zo a nasin Alƙur'ani. Allah kaɗai ya san ma'anar shi annabi ma bai sani ba mala'ika jibril bai sani ba malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai ma ba su sani ba hujja aqidar su to amma menene ibnu taymiya yasa ya kawo wannan magana anan shine waɗannan mutanen su ne ke cewa duk wata aya da duk wani hadisi da ya zo yana magana akan siffar Allah karka ce komai game da shi domin Allah ne kaɗai ya san ma'anar annabi ma bai san ma'anarsu ba sallallahu alaihi wasallam jibril ma bai san ma'anarsu ba alaihi salatu wassalam sahabbai da tabi'ai na farkon nan ridwanullahi alal jami su ma ba su san ma'anarsu ba to sun yadda Allah ne kaɗai ya san ma'anar ko sai kuma ibnu taymiya sai zo ya fassara wata magana ta su wadda ba sa fitowa su faɗi amma haka take ita ce sai kuma waɗanda suka iya ta'awili na na ku cewa yi eh, me Au la ta ta'wiluhu wani guda ɗaya karanta daga cikin kwanji. Au la ya'lamuhu al-muta'awwilun wannan nuskar dama na gaya muku tana da matsala domin a ƙarƙashin wannan kuma magana ta warware kanta kenan ma'anar ta'awu ya'lamuhu al na sai ce ba wanda ya san wa annan linnususi nususi ta'wilan mukhalifan limadluliha la ya'lamuhu illa Allah aw ya'lamuhu almutaawwiluna ba wanda ya san ma'anar waɗannan nassoshi sai Allah ko kuma sukan ce masu yin ta'awili ma sun san ma'anarsu to ina muka fahimci haka shine za mu ji sun dawo suna fassara su bayan sun ce Allah ne ya san ma'anarsu kenan yanzu sun yarda a fassara su amma fa a fassara su da me da abin da suke kira ta'awili don haka misali to sai mu dawo yanzu asalin baitul qasid tunda mas'alar ana magana akan sifat ne musamman abin da ya fi damun su sifatul khabariya Allah madaukakin sarki yana da hannu sai sai a me dalilin ka Allah yana da hannu sai ka ce yadullahi fawqa aidihim sai ce a kaga wannan ayar eh ka ganta eh to barka ji abin da Allah ya ce wallazi anzala alaykal kitab sai su jawo wannan ayar har su zo إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكذبوه فأخذتهم أصابتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخفه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كِتَابٍ وَلَا بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ قل الحمد لله لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم غلبت أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعض ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها كانوا أشد منهم قوة الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم الكافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب فَإِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء هل لكم مما ملكت أيمانكم شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ دونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ مُسِيءِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فتمتعوا فسوف تعلمون فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآت ذا القربى حقه رِزْقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يومئذ يصدعون يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فتثير سحابا فيرسقه في السماء كيف يشاء فيرسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الله الذي خلقكم يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يسلمون تعتبون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئت جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الْكِتَابِ الْحَكِيمِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء